yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren 23 ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 6 ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na 89 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna inda malam ya kira da al raba rabi fi qausira fil hijratin nabawiyya wuri na hudu inda malam yake mana darsa dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da tarihin hijirar shi daga makka zuwa madina da kuma irin yadda darussa suke masu matuƙar muhimmanci a cikin wannan hijira mai tsarki ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam darasi wanda yake na ƙarshe dangane da tarihul hijira da kullum kake je a wurin karatu nan muna cewa yau ɗaya ga watan al-muharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da kaza ko hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ko da talatin da kaza karatu ya yi karatu yau za a tattauna wannan matsalar a inda za ka gane cewa al'ummar musulmi al'umma ce wadda take mai kan gado kuma al'umma ce wadda tana da asali ba 'yan reshe ba ne malayin ce a samina wal 20 mas'ala ta ashirin da takwas أخرجه البخاري في صحيحه الثانية والعشرون الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو أخرجه البخاري في صحيحه في باب التاريخ من أين أرخ التاريخ عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من مغفاته ma addu illa min maqdamil madina malam yace as-saniya wal 20 darasi na 22 ko fa'ida ta 22 da ke karkashin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhrajahu al-bukhari fi sahihihi bukhari ne ya fitar da wani hadisi a cikin littafin shi as-sahih fi babin game da babin tarihi min aina arrahu tarikh daga ina ne sahabbai suka fara lissafin tarihi misali kana jin ana cewa 1999 1992 1960 1900 da makamantansu min aina arrahu hadha tarikh daga ina ne nasara suka fara wannan ainihin lissafin ya rage musu amma mu yanzu a matsayinmu na musulmi muna son mu ji menene asalin lissafin kwanan wata na musulunci da ake me asalin shi daga ina ya faru shine bukhari ya fitar da hadisi sukutun da guda kaji wannan matsalar. ina waɗanda ke ɗaukan cewa wannan addinin namu addini ne na gidadawa saboda an samu wasu mutane 'yan ƙauye gidadawa sun shiga cikin addinin sun duk kunkuna addinin a cikin ƙauyancinsu da gidadancinsu sai addinin ya zama haka a wannan zamanin waɗannan al'umma da muke kiran kanmu ustazai wallahi tallahi sai mun gane cewa addinin musulunci addini ne basirin addini in ba haka ba kuna ji kuna gani za a ci gaba da kallon addinin kamar yadda muka tashi muka ga ake kallon shi a hannun malamanmu da iyayenmu yanzu abin mamaki ne abin ɗaure kai ne a ga malami ya iya sana'a abin mamaki ne a cikin al'ummanmu abin mamaki ne yanzu a ga malami da wankakkiyar riga abin mamaki ne a ga malami da gida abin mamaki ne a ga malami da mota abin mamaki ne a ga malami yana iya ci da kanshi to ina aka samu wannan abun ba a musulunci ba ne ba a taba ganin wannan malanta ba a musulunci a najeriya ne aka samu wasu ƙauyawa gidadawa sai suka fassara addinin da haka don haka waɗanda aka haifa mu kenan da iyayenmu da kakanninmu da muka tashi ma da addinin a hannun irin waɗannan sai muka ɗauka addinin haka ne amma da ka je ka karanci addinin sai ka gane ashe ba haka ba ne a nan kasuwar sabon gari ya kai shekara talatin malami ne wanda ana girmama shi a muciya amma shi ba ruwan shi da kasuwa to ran da ta zama dole zai shiga kasuwa to zo kai kallo yana zuwa daidai kofar gidan iya zai tattara rigar shi haka haka zai tattara rigar shi sai matse rigar haka sai ga haka sai shiga kasuwar sabon gari jama'a ba labari aka bani ba ni na gani sai ya shiga yana haka yana haka yana ɗan kaucewa haka yana haka wai kan ma ya taba shagon su kazanta ne waɗannan su ne malamai a Najeriya ka gaya mun waye zai karɓi addini a hannun waɗannan waye zai sha'awar shi ba dole addini yanzu 'ya'yan mu su tashi su kyamaci addini ba saboda bai dace da tunanin ɗan adam ba in dai wannan dai addini amma ka je ka karanta ƙur'ani ka ji yadda Allah yake yaba wa kasuwanci ka ji yadda Allah yake cewa fa iza qudiyati sala fantashiru fil ard idan a gama sallar juma'a wannan sallar juma'a kenan da tafi kowace sallah daraja a cikin mako amma Allah ya sai ku shiga cikin gari ku shiga bayan ƙasa ku tafi neman arzikin Allah me yace da farko ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah wa zarul bay' ya ku mu'minai ranar juma'a aka kira sallah ku kintsa ku tafi wurin ambaton Allah sallah kenan ku bar kasuwanci ku bar saye da sayarwa ashe suna kasuwanci ashe suna saye da sayarwa a wani wuri yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa anis salah ya ce maza ne ambaton Allah zikiri sallah wato kasuwanci ba ya shagaltar da su daga ambaton Allah kasuwanci ba ya shagaltar da su daga sallah a ashe suna yin kasuwanci kenan to me yasa muka samu kan ma irin wannan kuma har yanzu mutanen da ake ce ustazai har yanzu in ka duba a rayuwa su ne gidadawa ustazu baya goge rigar shi in ka ce mun aina laka hadhihi al-aqida ya ustaz laysa lahu mustanadun illa al'ada wa taqlid shi da wani dalili kawai haka wai haka ake malanta wai da haka ne za a gane kai mai tsoron Allah ne a gari gaka ta nannaɗe ta yi sufurin inci talatin ya ragu daga ciki hulaka ta kwana sittin baka goge ta ba baka wanke ta ba baka gyara ta amma ka tashi sa ta kawai sai ka sawo ta haka wai ka ba ruwanka da duniya da haka jama'a gari na kallon ka baka da bambanci da wawan sarki a fada wai zai sha'awa addini a wurinka a madina ka ba a samu mai kuɗi irin sahabbai ba madina ka zaman makka ka ba a samu mai kuɗi irin sahabbai ba ba tsubu suka yi ba kasuwanci suka yi an waye gari a makka kam babu attajiri mai kuɗi irin abubakar da siddiq irin usman irin abdulrahman ibn auf az-zuhri waɗannan ƙuraishawa ne gangaren sahabbai 'yan aljanna amma sun fi kowa kuɗi kuma kasuwanci suke yi ina kai ka samo naka imani? da aka dawo madina mutanen da suka fi kowa kuɗi a madina su ne sahabbai ina suka samu kasuwanci da noma me yasa yanzu musulmi suka bar wannan a yau malanta ta gurɓace nan ga malami da kuɗi kawai dole tsubbuye ya samu in ba haka ba dole wani ne ya bashi ba yadda malami kawai wai zai samu kuɗi la haula wala quwwata illa billah ba mu san inda kuka samu wannan da mutanen Najeriya amma wannan dai ba addinin musulunci ba ba malamin da zai baka hujja a kan shi kowane ne na mukabalance shi ba a noma a ƙur'ani ya bayyana cewa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da zakka ta noma ranar da kuka girbe yo in noma za ka yi irin wannan noma ne na bakin gida ko noma ne na abin nan yaushe zai kai gaba da zakka dubi dukiya irin ta sayyidina Usman amma fa Usman mahaddacin alqur'ani ne alaramma ne amma ya fi kowa kuɗi jaishin usra kasuwanci ne ya shigo da kaya ya yi oda daga ƙasashen waje ma'ana manya-manyan jiragen ruwa na sayyidina Usman sun zo da buhunhunan shinkafa da man gyaɗa da manja da komai da sadaukar da shi kuma bai girgiza ba saboda yana da kuɗi wani ne ce ustazai ba sa aikin gwamnati huzaifatu ibn yaman shi ne kwamishina na farko na ma'aikatar tara kuɗi da haraji a madina wani ne na ɗashi sai na umar su wane ne ma'aikata a gwamnatin umar sahabbai ne ba sa tsoron allah kenan suna tsoron allah saboda haka gaskiya ina son kusan daga nan ne addini ya lalace a Najeriya malamai ba su da sana'a da ba su da sana'a kuma ba su da kana'a domin ba yadda zai baka da sana'a dole su ya don baka da kana'a ba za ka iya haƙura ba mafi sauƙin sharri da za ka samu kanka shine cin bashi mafi sauƙin sharri kenan shine cin bashi mafi tsananin sharri kuma ne cin haramu za ka wa da kanka hanyoyin max extortion matsar kuɗi a wurin mutane ko ta yaya shi kai dole malaman ƙasar sai suka bayyana a matsayin 'yan tsubbu kuma kamantan haka sannan kowa mu'amala ta kama shi da malami tsoro yake yi har ya zama karin magana sai a ce ragon malam ma'ana ga mai ga arha ma'ana su malamai masu son banza ne suna son rago ƙosashe amma mai arhatsiya sai zama karin magana aka shigar da malamai cikin tashe lokacin tashe sai ga an ɗaura wa yaro ƙarami rawani da babban riga ya riƙe carbi ana malam ina za ka bi liman ina za ka bi ina zan bar gari ne tsada hatsi te yawa liman ina za ka ne zan bar gari ne tsada hatsi te yawa saboda dama shi bai iya siyan hatsin sai ake a bashi to masu siyan tsada ta yawa ba sa iya sai dan haka zai bar liman ya bar gari addini ya lalace kenan saboda haka daga cikin revolution da muke kiran matasa a yi shine kowa samu sana'a yi kowa ya samu sana'a bid'a ce rashin sana'ar ku abin da yasa na ce bid'a ce saboda kuna ganin yin sana'ar haramun ne yin sana'ar ba tsoron Allah bane wato rashin yin sana'ar taku kuna gani wai addini ne tsoron Allah ne to bid'a kenan kun kirkiro bid'a a cikin addini so da haka kowa ya samu sana'a ya zama kana da wani abu da kake wanda yake wani abu na shigo maka ƙalla au kafir ko ɗan yaya ne amma ka zauna kawai baka aikin komi ba ka san komi ba kawai kana jiran wai maula ta sidi maula ta balarabe ba a baka ba kana jin haushin mutane wannan zai sake kai mu zuwa ga wata bid'a wadda ta fi wadda ake fada da ita to haka nan ku je ku binciki kere-kere shi wane ne suka fara kere-kere musulmi ne musulmi waɗanne iri malamai za ka gan su da tumatumin rawani da manya-manyan alkyabbu ga sunan ana tsawara yadda suke ana zanawa ya kammala karatu sannan ya shiga laboratory yana ƙoƙarin ya ƙirƙiro hanyar da za a bi a rinka tace ruwa yana ƙoƙarin ya ƙirƙiro hanyar da za a bi a ƙirƙiro dam yaya za a rinka samar da takin zamani wace hanya za a bi a samar da kayan yaƙi waɗanda suka fi waɗanda ake da su wace hanya za a bi ɗan adam ya rinka tashi kamar yadda tsuntsu ke tashi wace hanya za a bi a ƙirƙiro ire-iren waɗannan wutacen lantarkai da sauransu duk waɗannan malamai ne na musulunci a yau in ka shiga cikin jami'o'inmu na kimiyya da fasaha a yau a duniyar kimiyya da fasaha ba musulmi ne ke kan gaba ma balle malamai a yau inda ɗan sakandare zai tafi wurin malamin anguwarsu limamin anguwarsu ya ce ala gafata malam na kusa gama sakandare ne na zo malam ka bani shawara waɗanne irin karatuttuka ne zan yi wanda zan taimaki addinin musulunci banda karatun bulugul marami da riyadu salihina da hadda qur'ani da kake mana zan zaɓi jami'ar ahmadu bello ne ko jami'ar jos ko kuwa ibadan ko jami'ar fatakwal in na je me zan karanta me malamin zai yi turus eh, bai cancanta ya zama malamin su ba kenan bai cancanta ya zama malamin su ba domin wannan karantarwa da sallah da yake musu abu ne wanda kowannen su zai iya amma waɗannan ya za su su iya riskar zamanin su su tafi tare da zamanin su ka a tsere musu yau da haka aka tsere mana Da haka sallar mu da azumin mu da komai sai a bi a tattaka mu a ƙasƙantar da mu a wulaƙantar da mu sannan aka dawo harkar siyasa da mulki malamai kowa ya ja baya yanzu ana ta kaɗa kujen yan takara na ne na ciyamomin ƙananan hukumomi malamai nawa suka fito duk ƙasashen musulunci babu ko kwaya ɗaya kansiloli malamai nawa suka fito ustazai nawa suka fito yan majalisa je kaka gani na jiha ustazai guda nawa ne yan majalisa na tarayya malamai guda nawa ne 'yan majalisar sanatoci malamai guda nawa ne waɗannan 'yan bokon da ba su iya tsarki ba da ba su iya karatun tahiya ba da ba su iya sallama ba su ne za su je su kare muku interest na masu tunanin addini irin naku a wannan zamani. ina son ne ku gane ba musulunci ne ya gaza ba ni ban yadda musulunci ya gaza ba ban yadda musulunci gazaje ba ne kuma ni ban yadda malaman musulunci sun gaza ba it is Nigerian context of Islam wato musulunci ne na Najeriya amma ba shi ne musuluncin ba musulunci ne irin na Najeriya wanda mutane suka ɗiba suka ƙudundune a cikin al'adunsu ba haka ba ka ji imamul bukhari ya ƙulla babi min aina arahu tarikh min aina arahu tarikh daga ina ne sahabbai suka fara lissafin tarihi za ka zo ka ji wannan karatun yau yanzu wannan yana dealing da social sciences ne wannan yana dealing da me yana dealing da history ne yana dealing ne da international relations yana dealing da islamic politics yana da alaƙoƙi da abubuwa da in ya zama magabatanmu suna da wannan ilimin wannan ilimin kaka kalli wannan karatun ka kalli me wanda sako ke bayan karatun mutanen da suka iya wannan za kuma ka ji me ya ja Umar yi haka daga nan za a gane cewa mu na musulunci ba irin waɗannan ne da muke gani na Najeriya ba saboda haka gashi nan matsaloli na addini sun same mu a ƙasa na siyasa na rayuwa na tattali idan aka je ka samu wani malami da kake ji in yana karatu kai ka ce wane ne in aka je aka ce ana neman shawara game da matsala kaza da ya fara magana sai ka ji ya zube gaba ɗaya bai dace da ya maganar ba amma sai a tafi takanas har gidan shi a ɗauko a zo a sa a rediyo saboda haka akwai ƙalubale kuma ƙalubalen nan ina tabbatar muku da cewa yanzu ne lokacin da za a shirya matasa a kintsa su domin su iya fuskantar wannan ƙalubalen amma na tabbatar maka da cewa irin waccan malanta da waɗannan ƙudundunannu suke yin shekaru ɗaruka a ƙasar nan irin ta ce waɗannan ustazan ba su canza ba ko misƙala zarratin filosofi ɗin di iri ɗaya ne sau da haka ustaz zai iya kwana biyar bai wanke rigar shi ba zai zauna haka mutsu-mutsu yana warin baki da ƙumba a hannun shi zaƙo-zaƙo saboda mai shi yana zuhudu ne yana nuna tsoron Allah ne saboda shi ba rayuwar duniya yake so ba to dole ne ku yi tunani ku gyara ku shiga cikin campuses mu ku gani wani tasiri ustazai suke da shi da'awar ustazai wani tasiri take da shi ku shiga cikin asibitoci ku gani ku tafi gidajen marayu ku gani duk inda ka je sai ka ga ana kallon ku ne wani irin kallo na gidadawa wasu irin mutane masu murdaddan ra'ayi ba wai a addini ba a komai to ba fa wannan ne musulunci ba ku yi kokari ku gyara ina son yau za ku ji tarihin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka zauna suka yi wa wannan musulunci gata a nan ne za ka ji professor zaid abdulkarim mai littafin zai tsara wa sahabbai zai ce wannan ya nuna sahabbai tunaninsu tunani ne mustaqil wato tsayayyen tunani suke da shi ba sa tunaninsu dogara da wani dan an zo an ce a zo a amfani da date na kaza suka ce a ai amfani da kaza suka ce a ai kaza Umar sai ya ce kaza za a yi shikenan sai aka ce yayi daidai sarkin mu'minai shi ba za mu ɗauki bagidaje kawai mu ɗora shi ne malaminmu ba saboda kawai ya iya karantawa ya fassara ba za mu ɗauki bagidaje mu naɗa shi ne sarkinmu ba ya kudindine kan shi gaba ɗaya ventilation baya shigar mishi we don't need this in our midst ba ma buƙatar waɗannan a rayuwarmu shi nan yake cewa الثانية والعشرون أخرجه البخاري في صحيحه في باب التاريخ من أين أرخ التاريخ إمام hadisi a cikin littafin shi a babin tarihi sai ya kafa tambaya cewa daga ina ne sahabbai suka fara lissafin tarihi an sahal bin sa'adin qala sahal dan sa'ad yace ma addu min mab'asin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai ba su fara lissafi daga ranar da aka aiko annabi ba ba daga nan suka fara lissafi ba wala min wafatihi ba daga ranar rasuwar shi ba ma addu ko ma addu illa min maqdamihi almadinata ba su fara lissafi ba sai daga ranar isowar shi madina kaga wannan hadisi da bukhari ya ruwaito to shine zaka zo ka ji manyan malaman tarihi su ibnu kasir za su fassara da sahabbai suka zauna za su fara lissafin tarihi daga yaushe ne ba su fara daga lokacin ainihin da aka aiko annabi sallallahu alaihi sallam. su rinka cewa yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da aiko annabi ba su wannan ba yau shekara dubu ɗaya da rasuwa annabi ba su wannan ba sai dai yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa suka zaɓi hijira me yasa ba su zaɓi ranar rasuwar shi ko ranar haihuwar shi ko ranar aiko shi ba me yasa ba su zaɓi Gregorian calendar me yasa ba su zaɓi kaza da kaza da kaza da kaza ba me yasa suka zaɓi wannan ba gane sahabbai malamai ne malamai kuma waɗanda sun dace da zamaninsu kuma sun dace da zamanin da ke gaba saboda kaifin fahimtar da suka yi wa alkur'ani don alkur'ani littafi ne da ya dace da kowaɗanne al'umma da kowane ainihin zamani malam ya ce a duba ainihin fathul bari a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai a duba sahihul bukhari wannan hadisi yana nan lamba ta dubu uku da ɗari tara da talatin da hudu قال ابن كثير ta'ala ibnu تعالى Allah كثير sarki ya سركي يجي قنشي يتي اتفق الصحابة رضي الله anhum sahabbai ne suka haɗu Allah ya ƙara musu yarda fi sanati sitta ashar a shekara ta sha shida wakila saba ashar wasu suka ce a shekara ta sha bakwai aw samani ashar wasu suka ce shekara ta sha takwas fi daulatin umariya a lokacin gwamnatin sayyidina umar ingantacciyar magana ita ce a shekara ta goma sha shida wakila wakila da suka biyo na baya ba su ne daidai ba shekara ta goma sha shida sahabbai suka haɗu ala ja'al ibtida'i tarikh al-islami min sanatil hijra cewa su sanya farkon tarihin musulunci daga shekarar da annabi ya hijira wa zalika abin da ya faru anna amiral mu'minin Umar radiyallahu anhu sarkin mu'minai Umar Allah ya kara mishi yarda rufi'a ilaihi sakkun an kawo mishi wata ƙara ne wadda ke ɗauke da hujja ta wani da ke bin wani bashi ai hujjatun li rajulin ala akhar takarda ce aka kawo sayyidina Umar wadda wannan mutum yake ainihin wato da'awar cewa yana bin wani bashi wafihi a cikin takarda sai aka ga innahu ya hullu alaihi fi sha'ban wannan bashi to an yi alkawari za a warware shi a cikin watan sha'ban wato za a biya a watan sha'ban haka aka faɗi faƙala umar sai umar ya ce ayyu sha'ban wannan sha'ban ɗin أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية a الآتية shin sha'aban ɗin na wannan shekarar ko sha'aban ɗin bara ko sha'aban ɗin baɗi ba a ƙayyade ba saboda haka a kotu hujja bata tabbata ba niwa ne na yarda zan bawa na kuɗi a watan sha'aban sai aka sa hannu sai na ki da kuɗi sai aka kai ni kotu ta ce eh to sha'aban wanda sha'aban ɗin ba a ƙayyade ba na bara na bana na baɗi ba a ƙayyade ba don haka ni zan iya cewa eh sha'aban na baɗi shi kuma sai ce a'a sha'aban ɗin nan da ake ciki na wannan shekara ba ƙaidi kaga magana ba ta gama haɗuwa ba kenan don haka kenan wannan hujja da aka kawo wa Umar to wannan mutum ba zai iya jayayya da ita ba saboda babu bayanai cikakku jama'a جمع الصحابة واستشارهم في وضع تاريخ sai Umar ya tara sahabbai ya nemi shawarar su dangane da sanya wa musulmi tarihi kun ji yadda ake jama'a idan kuka samu kanku ku ne first generation na abu aiki za ku zauna ku yi wannan al'ummar da muke rayuwa yanzu mu generation ne waɗanda 'yan baya za su yi fatan su game za mu musu na haɗu da wani malami mutumin afghanistan dattijan ya kai shekara saba'in muna hira da shi a makka sai ce shi ne mutumin farko da ya fara karatun addini a ƙauyensu a afghanistan ya zo madina ya yi karatu akan da'awa da usulul wato karatu akan wa'azi da kuma tauhidi yace to da ya koma sai ya samu kanshi a halin tsirkukin yanzu shine malami na farko a cikin al'ummar garinsu amma akwai 'yan boko waɗanda sun yi karatun boko ya ce shi ma kuma ya yi karatun boko to sai suka zauna cewa to wannan al'ummar tasu yanzu za su tarbiyyanci yara za su buɗe makaranta makaranta a haliya wato makaranta ta mutanen gari waɗanne haruffa ya kamata su zaɓa wa yaransu na wannan gari shin su zaɓi haruffan boko ne ko kuwa su zaɓi haruffa na ainihin arabiya yace sai muka haɗu akan mu zaɓi haruffan arabiya yace to akwai wasu kalmomi waɗanda a larabci waɗannan haruffan babu irinsu yace dan haka ni da kaina na zauna yace sai in ce to yanzu in muka zo wajen kaza to ga yadda ya kamata mu rubuta shi mu karantar da waɗannan yara sai su tashi haka misali dr abubakar imam su suka zauna suka samo mana turanci ba ka ba ɗa ba ɓa to ya za a yi sai suka ce ke ɗin in an yi shi to a lankwasa shi idan aka ƙwasa shi to ya zama ƙa ba in aka yi shi in ya zama ba aka ƙwasa shi ya zama ba d in aka yi shi in aka ƙwasa shi ya zama ɗa su suka yi wannan to haka kuma ake sa rai yau gashi muna rubutu da hausa sai ka ga har sai an koya maka ƙa'idojin ya ake rubuta kyakkyawa sai ka sa ky sai ka sa a sai ka sa double k sannan sai kuma ka sake sa yawa shine kyakkyawa haka ka'idar take kyakkyawa sai ka natsu da kyau sai ka ga ashe sun yi abu ne akan ilimi su dr abubakar imam sun yi nasu ku da kuka biyo bayan mai kuka yi wa 'yan bayan su mai kuka saman musu yanzu conflict da muke fama da shi muna neman malamai ne irin su abubakar imam malamai 'yan boko masu basira ba sharai ba waɗanda kansu ya waye waɗanda yanzu ya za su kawo mana mafuta idan ka ce yarka sai ta gama karatun boko kafin ta gama karatun boko ta balaga nonanta ya zubi idan ka ce ba za ta karatun boko ba to haka da mu zauna kenan ba mu da likitoci ba mu da malamai mata ba mu da kaza ba mu da kaza to su za su tashi su mana wannan aikin yan boko dan boko in ka bar shi gaba ɗayan nazariyar shi addinin musulunci ba ta cikin ajanda shi gaba ɗaya don ɗan boko gaba ɗaya bai taɓa sanin cewa akwai ilimi a cikin addinin musulunci ba shi abin da yake gani kawai wannan qur'ani da ya tashi fa alhamdu ga wasu ba ta hakisa shi ya ɗauka iyakar musuluncin kenan gaba ɗaya iyanan aka kwana iyanan aka tashi ɗaya kenan ko ko waɗannan gardawan waɗanda ba su fahimci kansu ba Bari addinin musulunci su ne kuke jin za su fitan mana da mafita a wannan rikicin da muka samu kanmu daga an kaje ka samu yan arabiya zalla sai ya ce ina ba zan ba yata ta boko ba in ka samu dan boko zalla sai ya ce ina yata wallahi sai ta yi boko zan mata aure conflict ga rikici ya faru yanayi ne ya kawo shi ana neman a samu waɗanda za su zauna ne su ce to ga yadda za a yi sai zama mafita to yan arabiya sun koma ba abin da ya shafe shi shi ya shi ta yi boko ina ruwan zai ce boko banza ba dai ta iya addini ba nan. dan boko kuma zai ce ah, a ba ana koya musu islamic studies zama ma an koya mana ai bashir san da da abdulhalim hidab ko ya koya mana ganin muke bai iya tsaye sallah ba bai iya kama ba bai iya fata ba bai iya tahiya ba haka za mu ci gaba ba za a zauna a samu mana da mafita a matsalolinmu ba ma'ana kenan muna buƙatar malamai daidai da zamaninmu waɗanda za su idan ka je ka karanta littafin Profesa Ibrahim Yaro Yahaya da yake tarihin adadin Hausa sai da ya kawo irin yadda turawan mulkin mallaka suka rinka karambani na rubutun harufan boko suna rubuta hausa da su dokta abubakar imam suka zo duk sai suka yi kwandamin suka ce wannan duk shirme ne turawa suka yi mu ne yan bokon mu muka iya yaransu don haka mu muka san waɗanne harufa ne in muka sanya su za su dace bature ba zai kawo maka solution ba don haka ku kiyaye yan boko bature ba zai iya kawo maka solution to this problem ba yan arabiya ku sani malamanku ku na saudiya ba za su iya kawo muku solution to this problem ba saboda an haife ku ne a ƙasa ta musulunci ita ce najeriya amma turawa mulkin mallaka sun zo sun cita da yaƙi harshen turanci da karatun boko ya yi ƙarfi yadda in ma ka ware kanka da iyalanka ka ce ba ruwanka da shi to za ku rayu a wata irin duniya wadda za ku wahala saboda kai dan arabiya ne kai kuma dan boko ka ce kayi ruwa kayi tsaki ka tsunduma kanka gaba ɗaya cikin boko kai kuma addininka da zuriya ka zai wahala to dai solution yau ba ku gani mutanen da kake ji manyan malamai shekara talatin arba'in da suka wuce saboda ba su tsaya sun yi abin da ya kamata a lokacinsu ba a yau sai ka waye gari gidansu wani ba malami ko ɗaya ɗaya sun juya sun zama 'yan boko wasu kuma sai ka ga gidan suna nan har yanzu 'yan arabiya ne zalla ba a damawa da su kenan sun koma baya me saboda ba a samar da mafita ga wannan halin da aka shiga ba mutumin da yake kwana a ɗakin soro ginin ƙasa za ka yana da sauƙin zafi haka ne ko ba haka ba mutumin da aka gina mai gidan siminti da siminti za ga shi kuma yana da zafi don haka kenan wanda yake da gida irin na siminti dole a san wace mafita ce za a yi wadda za ta sanya wannan zafin sai aka kawo mafita ga fanka ga iya kwandishan ɗakin soro kuma sai ga da an buɗe windo an buɗe windo dama da hagu shikenan sai ka ji ya sanyi sai ka tabbaci kana munshari sai ka tambaya me yasa ba sauro ne ma a da sai ka ga da akwai sauro kuwa to waɗannan irin abubuwan jama'a abin takaici ne a ce har yanzu matsaloli suna nan sun dabaibaye mu don haka matasa ina gaya muku kullum ku ake sa ido me za ku kawo wa al'umma wannan zamani me za ku kawo al'umma wannan zamani waɗannan malamai da kake bi 'yan shekaru hamsin sittin saba'in wani aka yi magana wani abu na ci gaba sai ya kyalkyale da dariya shi abin ya bashi dariya ne kawai Ina fata an gani to bari ku ji jama'a a zamanin gwamnatin umar suka zauna suka yi wannan tattaunawar sai umar ya tara sahabbai wastasharahum ya nemi shawarar su fi wada'i tarihin game da sanya wani tarihi ya ta'arrafu na bihi hululad duyun wanda da shi za su gane cewa lokacin biyan bashi yayi lokacin da kai alkawari yayi wa gairi zalika da waɗansu al'amura makamantan haka misali a wata yaushe za a rinka ba da albashi yaushe ne za a ce ka cika shekara a baka hutun shekara yaushe ne za a ce yau ka yi shekara kaza da aiki faƙala ƙa'ilun da ya tara su ga wurin taron yanzu ibn kafirin ya ɗauke mu ya kai mu zauren taron ne yana jiyar da mu tattaunawa su sai wani ya ce an ka tarihin fars ya ce ku ɗauki tarihi irin tarihin farisawa fakari hazalika sai umar ya kyamaci haka ya ce a waɗannan kafirai ne masu bautar wuta yaushe har suke da wani abu za mu ɗauko nasu wa kanal furus su farisawa sun kasance yu'arrikhuna bi mulukihim wahidan da wahidi. suna amfani da naɗin sarautar sarakunansu ne ɗaya bayan ɗaya sai a ce yau wana shekarar shi kaza to daga ina ake lissafin daga lokacin da aka nada sarki kaza in ya rasu fa wancan lissafi ya ƙare sai a ce yau kaza ga watan kaza shekara ta kaza daga nadin sarki kaza haka suke yi wa qala qa'ilun sai wani yace ce bi tarihin rum ku dauki tarihin rumawa an gane wa kanu yu'arrihuna bi maliki iskandar ibn mulabbis al su kuwa sun ɗauki ainihin wato tarihinsu ne da wani sarki nasu mai suna iskandar ɗan mulabbis al-maqdumi daga lokacin naɗa shi su kuma suke tarihi sai a ce yau shekara ɗari uku da naɗa sarki iskandar wane ya rasu shekarar kaza daga naɗa sarki iskandar da haka suke lissafi fakar ya zalika umar ya kyamaci wannan wa qala akharuna wa suka ce arrihu bi maulidi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi maulidi rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam wa suka ce ku sanya lissafin tarihin ku daga ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala akharuna wasu ko sai suka ce bal bi mab'athihi sanya ainihin wato tarihin ku daga lokacin farkon aikowar shi wa akharu na wasu suka ce bal bi hijratihi bal bi hijratihi ku sanya da hijrar shi kun ji faurin taro ne wa qala na bal bi wafatihi wasu suka ce ku lissafa da rasuwar shi famala umar ila tarihin bil hijra sai umar ya karkata ga ɗaukar tarihin da hijira me yasa li zuhurihi saboda bayyana hijira din hijira annabi ta zama abu ne gagarumi a tarihi wanda ya bayyana a tarihi kowa ya san da shi wastishharihi da kuma shahara labarin ya yadu wattafaqu ma'ahu ala zalika sai suka haɗu da Umar akan haka to kun ji jama'a duk abin da wani sahabi cikin khulafa ya irin wannan ko to shari'a ce dole a bi alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin duk abin da wani sahabi khalifa na annabi sallallahu alaihi sallama ya tara sahabbai a matsayin shi na khalifa aka haɗu aka kwana akai wannan abin har abada ba zai zama bid'a ba daidai ne kuma ya zama sunna kuma wajibi ne dole ne farilla ne a ɗauka a yi aiki da shi saboda wannan umarnin na annabi da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidi ku rike sunnata da sunnan khalifofi ya ke nufi da sunnan khalifofi irin wannan matsala da za ta taso su tara al'umma a tattauna amma idan matsala ta taso Umar shi kadai ya fatawa da kanshi wannan fatawa bata gaza ta fi kuma ta kowane malami ba za a iya ɗaukanta kuma za a iya wurgi da ita domin yanzu fatawa ce ta umar ba fatawa ce ta khalifa ba don haka abin da ake nufi da fatawar khalifa shine a matsayin shi na khalifa mas'ala ta taso sai ya haɗa sahabbai sai a kwana a kan abu ɗaya sai ce to ya zartar da kaza yanzu wannan ita ake kira sunna ta khalifa don haka wajibi ne ku iya tantance tsakanin fatawar da sahabi zai yi a matsayin shi na shi sahabi da kuma fatawar da zai yi bayan an naɗa shi shugaban jama'a ya tara jama'a sun haɗu a kai annabi ya yi umarni da idan ya kasance khalifa ne ya fatawa da irin wannan matsayi a ɗauka jama'a wannan magana tana nan a cikin littafin albidayatu wa nihaya a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da shida kuma ya ce wanzur ibn hajar al-isaba ka karanta littafin ibn hajirin al-isaba fi tamyiz sahaba mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da sittin da takwas jama'a kun ji wannan ko kun ji tarihin jama'a yanzu ka ji yadda musulunci yake kun ji yadda da ya zama su ne na farko kun ji yadda suka yi mana gata mu 'yan baya yanzu kuna ga za mu fara karatun nan yanzu kawai sai muka ce yau daren asabar ashirin da biyu ga watan ashirin da uku ga watan rabi'in sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku sassauƙi yanzu kowa ya fahimta don an haife mu a cikin haka mun tarbiyyantu a cikin haka idan da waɗannan sahabbai sun watse kansu bai waye su risko wannan abin ba in suka kwanta suka rasu ƙarshe ƴaƴansu suka tashi cikin galabaita sai su ce to aje a ɗauki a ɗauki na farisawa ko su a ɗauki na rumawa shikenan sun watse kenan saboda iyayensu ba su tashi sun yi musu gata ba saboda haka ku yanzu da kuke ustazai sai ka yi tunani akwai ranar da za a rushe jami'ar Ahmadu Bello gaba ɗaya an daina karatun boko a koma karatun Qur'ani da hadisi zalla kana tunanin haka za ta yi wa tarihi idan kana tunanin ba za ta yiwu ba to sai ka fara tunanin haka to za mu kwanta mu bar ‘ya'yanmu suna shiga waɗannan jami'o'in suna lalacewa za kuma ka ce a'a bai kamata ba to yanzu kuma ya za a iya gyara wannan lalatar to dole ku tashi ku yi wani aiki idan aka wuce ku da kuka taɓo jahiliya kuma kuka san alherin musulunci yanzu idan waɗannan 'ya'yan suka taso waɗanda gaba ɗaya ba su san sharrin ɓarnar ba la haula wala quwwata illa billah baka ji community fm na cikin abu ba wata yarinya da ta yi magana shekaran jiya ta ce oh mun rikide cikin al'adun tura ta ce wallahi ko bacci take ita mafarki ma da turanci take ta ce ko kwance take tana tunani tunaninta ma da turanci take ma'ana saboda yadda al'adar ta aure ta da yaran ta wayi gari gaba ɗaya yaranta ya sullube mata tunani da yaranta ya sullube idan magana zuci take yi da turanci take yi idan mafarki take yi a turance take ganin mafarkin wa malaha me yasa ba za ta yi haka ba Ba ta iya magana ba aka ɗauke ta aka sanya ta wata makaranta suranta nazari ta taso kafin yau primary kafin a ce wani abu secondary kafin nan cikin jami'a sannan game da addini ba a ba ta ɗaya bisa ɗari irin kular da aka ba wannan karatun ba to kar ka manta fa ubanta ita dan boko ne dan haka murna yake yashi ta zama irin yadda ya so ta zama to kai kuma dan arabiya yarka ta to haka la ba bokon ba arabiyar ba al'ada shikenan ranar da naƙuda ta kama ta ka aurar da ita tana 'yan shekara sha biyu ko sha uku wurin waccan za a kai ta ita ke saboda ita ce take digiri a kan nursing a yanzu ita ce medical doctor ita ce gynecologist in ta saka ta a ɗaki ta ji tana ihu ba za ta iya ce mata ga irin addu'ar da ake ba sai dai ta ce mata ki daure mana ko kuma samunki a bakinki ko kuma yi kaza kawai yadda turawan suka koyar kenan so da haka kafin ku faɗaka sai zama nau'in irin kuɗin da kuke gani kun gama zafin addinin kaf kun ƙare ma 'ya'yanku su lalace su zama irin waɗancan In ma 'ya'yanku su narke su koma su zama 'yan al'ada amma sai zama 'ya'yanku ma ba za su zama irin kuɗin ba masu tsaurin ra'ayin addini saboda kuma tsaurin ra'ayin addini circumstantial ne wani jin hali ne ya haifar da ku ko zama haka mu tashi mu tunani a yanzu me za mu iya kawowa me za mu iya gyarawa wani mataki za mu iya ɗauka game da fara gyaran wani abu wanda nan da shekara ɗari ko muna ƙabari abin zai jaru saboda haka aiki ne babba jama. yanzu dai kun ga waɗannan sahabban idan ka biya wa abin da suka ɗora ka akai baka da nadama har ka mutu za ka iya amfani da wannan a matsayin kalanda a matsayin abin tarihi haihuwa aka yi maka ka ce an haifuwa na ranar kaza ga watan kaza hijira na da dubu kaza da kaza bashi ne za ku iya dauka komai za ku ɗauki wannan hasali ma shi ne wajibi a ɗauka shi ne farilla a ɗauka in ka koma cikin malamai ma akwai waɗanda a babin albara alwala wal bara akwai waɗanda suka ce haramun ne ma a amfani da watan januwari zuwa watan disamba suka ce ba abin da ya haɗa ku da shi suka ce zalla kawai sai dai amfani da kalanda ta musulunci kwanan watan musulunci to a yau an waye gari wannan abin ya zama koma baya sau da haka musulmi dole ku yunkura dole ku yunkura ku samar da wata irin rayuwa wadda ta dace da addininku kuma za ku tare da zamaninku saboda barin gaya ma zamani ko to kamar ruwan sama ne zamani kamar iska ce kamar guguwa ce idan ruwan sama ya taso daga gabas yana watsowa yamma za ka sha wahala in ka ce kai kuma za ka yi gabas ko da mota ne haka ne ko ba haka ba idan iska ta kaɗo daga gabas tana yin yamma kai kuma ka ce za ka yi gabas za ka sha wahala a wannan rayuwar a yanzu ku ce ba ruwanku da komi na zamani saboda ku ne ustazai kasuwanni sun lalace bankuna akwai riba siyasa akwai murɗiya aikin gwamnati akwai cin haram makarantu akwai tsiraici saboda haka duk sai kuka ƙaurace waɗannan abubuwan sai kuma mu ga to ku kuma menene za ku kawo a wai za ku koma ne bayan gari kawai sai ku haƙa rijiya ku koma kuna shan ruwa takalmi kuma ku yanka na taya kuna sawa shikenan ba ruwanku da komai in rigar ku ta yage sai ku sa allura sai ku ɗinke ta da zare ruwan goro na fata an gane i eh. wallahi an samu irin waɗannan an yi fama da su a can jihar borno can wasu dazuka wajen garin biyu su sunan su wai aljanna kusa su kuma wata kungiya ce daban ba baka taba jin labarin ta ba aljanna kusa sunan su ba ruwan su da komai na bature shine hannu ke cewa ne nace amma rigar da kuke dinkewa da hannu ita allurar fa in kun kyamaci keken dinkin shi zaran fa ka ce ta ta kaɗi ta baka zaren ko kuwa sannan takalmin da ke kafa ka kace kai ba ruwanka da takalmin bature ita tayar da aka yanka takalmin da kusa daga ina aka yi ta ku duba tsirkaniya can na baro garin biyu 2006 ne ko 2005 na wucewa sai na ga su yana tafi a zuciyata na ji cewa ba zai yarda ba ba sa shiga mota daga nan har Lagos zai tafi a ƙasa zai tafi sai ne fakin a daji ya mishi sallama sai kalle ni sai harare ni saboda su dama ma an sa ganka a rayuwa wato su ba yan kalakato bane kuma su ba boko haram bane wata kungiya ce gaba. sai ne mishi sallama sai harare ni ya kalle ni ya tsaki ya harare ni sai nace mishi bismillah ka zo mu je rage mata hanya sai kawai sai kada sai kauce ma ya bitaccen kawai sai gaba Allah ya sa na san su aljanna kusa su kuma sunan su to waɗannan sai ka ce yanzu waɗannan ne annabi ya zama musulunci eh kuma suka bar musuluncin ya kaskanta haka da nufin wai ba ruwansu da komai sun koma gefe guda ba ruwansu da kowa wai irin waɗannan musuluncin jama'a shi ne za mu iya musuluntar da waɗannan kafiran da suka samu izza kafirai a zamanin da ne ba su da izza yanzu kafirai sun yi izza a najeriya an samu lokacin da in musulmi zai auri kafira har murna ake mata a ƙasar adamawa har toshi danginta suke kawa su ne mata wai ta ja musu daraja musulmi ya auri yarsu sai a mata a alheri na musamman a sa mata a cikin akwati da taskira ta musamman saboda ta ja musu daraja musulmi ya aure ta saboda haka za su je suna cewa musulmi ma ya auri yarsu su su ɗinnan daraja ce da su suna da sulki musulmi yanzu fa ka je ka ga cikin 'yan matan arnaya ake gori za ka tashi mata gori sai ce shegiya sai musulmi ya aure ki in Allah ya so in Allah ya so sai musulmi ya aure in uwarta na nan sai ta juya kai ta ce god forbid Allah ya kiyaye musulmi ya aure yarta mu ne musulmin ake kyama amma a da izza ce da za ka ga arnuwa kaca-kaca yanzu tana wanke-wanke a wani restaurant kaca-kaca ba ta boko ba ba ta arabiya ba kaca-kaca ka ganta ba ta iya turanci ba ta iya komai ba arniya ka ce kana son ta za ka aure ta ka ji amsar da za ta baka tana ganin kai wulaƙantacce irinka amma fa ji inda take jubantar jaka bola tana wanke-wanke da shara ba boko ba arabiya ba musulunci sai kafirci ko ɗaurin ba bata iya ba da za ka yi fakin da mota ka ce kana son ta za ka aure ta sai ta ga kaskanci ya hauta in kai ka aure ta me yasa saboda mun kasa matsawa da musuluncin inda za a gan shi a matsayin addini na izza mun koma gefe guda kaskantattu sun buge mu mun zauna su kuma sun miƙe tsaye ka je ka dubi masallatanmu dauɗar da ke cikin masallatanmu Allah ya sa za ka yi fitsari ko kashi a toilet ban ɗaki na wani masallaci shin akwai gulab ma tukuna yanar gizo-gizo shekara nawa ba a share ba tun da aka gina masallacin an taɓa wanke toilet ɗin ma ka je ka zauna a masallacin juma'a babban masallaci da kake ji a najeriya je ka ka je za ka shiga toilet da safe ko da rana sai ka rufe bakinka sai ka rufe idanka saboda za ka ga kazanta kana shiga sai ka ji ya gizo gizo ta yayo hularka sai ka taro ta ka gaya mani wannan shine musulunci ba shine musulunci ba to wannan ne za mu kira mutane a kai gari na wayewa duk kaskancin arne duk kaza za ka ga matakin farko yana tashi zai goge bakin shi in dai da halin wannan sai gan shi da chewing stick asuwaki yana gogewa duk rashin ruwa zai tattalin ruwan da zai wanka ya gyara jikin shi ya shafa mai duk kaskancin shi da talaucin shi mu kuma sai ka gan mu fito-fito. bakin mu na wari muna ɗoyi da gayya sai ka ji arniya ta ce kaga wannan shine pastor na sai ta nuna maka pastor ta ne kuma shine darakta a ma'aikatar su. kai kuma fa in har an samu wani ustazu shi yake limanci a ma'aikatar eh to shi ne masinja me yasa ba wannan ne musulunci ba dole mu tashi mu fitar da musulunci a launin shi na gaskiya in ba haka ba in tafiya ta tafi waɗannan yaran da ke biyowa baya sai su ga wannan ne musulunci eh, sai su kyamace shi a yau akwai ɓangarorin musulmi da yawa a middle belt suna ta ridda ‘ya'yansu na ta ridda me yasa saboda addinin musuluncin ya mutu a hannun iyayensu iyayensu sai mutum ya tashi sai ga baban shi kawai wani tsoho ne gashi nan kwarab an yi magana ya rataye katon carbi a wuya an yi abu sai tashi yana rawa haka la ilaha shi kenan yaron baya sha'awa shi kenan <laughs> <laughs> shi kenan sai ga to wannan kamar dan tashi kayan ya kai malam kayan yana da yi ba <laughs> da mata an gane wallahi mun shiga wurare ne mun ga abubuwa da yawa wallahi ma sa ma'ashi abubuwan takaici waɗanda za su sa maka ciwon zuciya to ana ƙoƙarin ne yanzu a samar da matasan da su ne za su gyara wannan kuskuren su kuma matasan sun sake dawa sun taurare Allah ya kyauta bayan da muka ji waɗannan bayanai daga ibnu kafirin bari ku ji wata fassara daga al-imam al-allamatu suhaili amma sai ka natsu da kyau zaka iya gane ta yana son ya daure gindin abin da sahabbai suka yi dinnan ne da wata aya ta al-qur'ani wa qala suhaili al-allamatu suhaili babban malamin tarihi ne wanda ya wasira ta ibnu hisham ya mata sharhi ya sauya mata ar-rawd al-unuf ar-rawd al-unuf fi qawlihi subhanahu da yazo inda Allah yake cewa min awwal yawmin wata aya ce daban nan ba tana magana hijira ba ayar ita ce ta ɗari da takwas a cikin suratul tauba da Allah yake ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal A ahaqqu an taquma fihi masallacin da aka kafa shi a bisa tsoron Allah tun ranar farko shi ya fi cancanta ka tsayu a cikin shi to kuma tsukufi tun ranar farko wannan ranar ba a danganta ta ga ba a ce tun ranar farko da isowar ka madina ba ba a ce tun ranar farko da isowar sahabbai ba sai aka bar abin ba tare da idafa ba al'alamatu suhaili sai ya ce وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها wala adafahu ila shay'in fil lafdh zahir anan dai an san cewa wannan masallacin ba ana nufin an gina shi ne tun ranar farko daga cikin ranakun duniya ba da ya ce la masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmi kaga dai ba ranar farko ta duniya ake nufi ba sannan ya ce wala adafahu ila shay'in fil lafdh zahir a lafazi a zahirance kuma Allah bai danganta wannan ranar zuwa ga komai ba sai ce fihi min al-fiqhi to na daga cikin fiqhu da ilimi da za a dauka anan sihhatu mattafaqa alaihi sahaba ma'a Umar ingancin maganar da sahabbai suka haɗu a kanta tare da Umar hina shawarahum fi tarikh lokacin da ya nemi shawararsu a game da tarihi فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة gaba ɗayansu sai ra'ayinsu da su da umar suka haɗu a kan tarihin musulunci ya fara daga shekarar hijira li'annahu na alladhi azza fihi islam. saboda wannan shine lokacin da musulunci ya samu ɗaukaka wallazi amara fihi annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma wannan ita ce rana da manzon Allah ko kuma wannan hijira ita ce umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ayyuta. ma'ana a wannan rana manzon Allah ya umarni da su iso kuma a wannan rana suka iso wa assasa masajid wa abada Allah manzon Allah ya kafa masallaci a wannan rana ya bauta wa Allah aminan kama yuhibbu yana mai cikin aminci kamar yadda yake so ya bauta wa Allah fawafaqa ra'ayuhum hadha zahirat tanzil dan haka ga ra'ayin nan nasu sai daidai da zahirin abin da Qur'ani yake nunawa ina son ku natsu da kyau abin da Suhaili yake cewa ko min awwal yawmin ɗin nan yana nufin yawmin hijira amma yana son ya ce maka wannan fassarar shi Suhaili yana yin ta ne da ijtihadi domin a ayar ba a ce min awwal yawmin min duniya ba ba a ce min awwal yawmin hijira ba amma yana so ce maka to in ba ranar farko ta hijira ake nufi ba me ake nufi yace saboda wannan rana ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso madina da ya iso madina a wannan rana ya fara bauta Allah cikin aminci a wannan rana ya kafa masallaci dan haka sai zama ra'ayin da sahabbai suka ɗauka min awwal yawmin din nan ana nufin awwal yawmin hijira idan wannan ita ce hujjar da ta sa sahabbai suka ɗauki wannan ranar to ra'ayinsu ya yi daidai da zahirin qur'ani na fata an gane malam ya ce wa fahmun al'an bi fi'lihim mu fahimtar mu a yanzu da wannan aikin na sahabbai an anna qawluhu subhanahu min awwal yawmin أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ يؤرخ به الآن mu abin da muka fahimta muka dubi wannan ainihin fahimta ta sahabbai da wannan aikin da suka yi sahabban nan suna ƙoƙarin bayyana cewa ranar farko da Allah yake nufi wannan rana ita ce ranar farko ta tarihinmu da muke yi a yau ita ce ranar isowar annabi madina sai ce to fa in kana ashabun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhadhu hadha min al-aya idan ya zama sahabbai sun ɗauki wannan ne ku kiyaye wannan tarihin na ranar farko in daga wannan aya suka ɗauka fa huwa dhannu bi ashabihim haka muke zato da fahimtar su abinda muke zato kenan ina son ku tsaya da kyau fa ku nutsu a can da sahabbai suka ce a zaɓi ranar hijirar farko a fara lissafi da ita ai ba su ce saboda aya kaza saboda hadisi kaza ba sai malam suhaili ya ce muna ganin sun yi amfani da wannan ayan ne in ya tabbata haka to fahimtar mu ta yi daidai da abin da muke zato kenan fahim a'lamun nasu bi kitabillahi wa ta'awulihi su ne suka fi kowa cikin mutane sanin littafin Allah da kuma fassarar shi an gane wa afhamuhum bima fil qur'ani min isharatin wa ifsah kuma sun fi kowa wa afhamahum ko wa afhamihim suna daga cikin waɗanda suka fi mutane fahimta da abin da yake cikin alqur'ani na ishara kun gani? qur'ani ya zama bai fito ƙarara ya faɗi abu ba amma sai kawo shi da ishara to su kuma sai su fahimci abin sai su fito da shi wa ifsahin da kuma su suka fi kowa fahimta abin da qur'ani ke fitowa rai fadi abin da malam ke son ya ce in ya zama da wannan ayar suka yi hujja amma dai ba su faɗi ba to sun fahimci ishara ne ko to dama sun fi kowa ilimin fahimtar qur'ani da abin da qur'ani yake zuwa da shi a fakaice amma yi ishara abin da qur'ani yake zuwa da shi ƙarara, wa in kana zalika minhum an ra'ayin wa ijtihadin idan kuwa ya kasance wannan abin da sahabbai suka yi ba su dogara da wata aya ba wato kokari ne suka yi da kuma fahimta suka fitar faqad ulima zalika minhum qabla an yakulu to tun kafin su kasantar da irin wannan fahimta an san dama suna da karfin ijtihadi domin malamai ne su authorities ne a cikin ilimi wa ushira ila sihhatihi qabla an yaf'alu kuma wannan ijtihadin nasu to an yi ishara game da ingancin shi tun kafin su yi shi tunda annabi ya yarda da cewa alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashid wannan sunnar ta khulafa ijtihadat din su ne kaga an yi nuni game da ingancin ijtihadin su iz domin kuwa la yuqadu qawlul qa'il ba za a fahimci maganar mutumin da zai ce ko eh fa'altuhu awwala yawmin na aikata kazara na farko illa bi idafatin ila am sai an danganta wannan zuwa ga wata shekara misali in na ce na zo garin nan ranar ɗaya ga watan ramadan dole kuna sauraron in ce shekara ta kaza in ko mun shiru to tabbas dukkan ku kun fahimci na wannan shekara ke za a taɓa fahimtar mutum ya faɗi wata rana bai danganta ta zuwa ga wata shekara ba au shaharin ma'alumin ko kuma zuwa ga wani wata sananne au tarihin ma'alumin ko kuma zuwa ga wani tarihi sananne misali in ce 1 october aka samu mulkin kai me nake nufi 1960 gregorian kenan ko walaisa ha huna idafatun fil ma'ana malam ya ce to kaga a nan a wurin wannan aya babu wata dangantawa da aka yi a ma'ana illa ila hadha tarihin ma'lum sai dai zuwa ga wannan tarihi sananne na hijira li adam al qara'in dalla ala ghairihi abin da yasa muka karkata akan cewa tarihin na hijira aka yi nuni saboda babu wasu dalilai waɗanda za su nuni zuwa ga wata ranar ake nufi in ba ita wannan ba min qarunati lafzin aw qarunati hali wani dalili wanda zai kusantar ko na lafazi ko na hali Allah ya sa kuna fahimtar wannan wato abinda magana take cewa shine da Allah ya ce min awwal yawmin dinnan abinda yake nufi da min awwal yawmin dinnan malamin ce yawmin hijira me yasa yace saboda muna da ƙarina, hijira ita ce shahararriya hijira ita ce kaza amma duk wani abu wanda zaka ce ranar farko ta haihuwa annabi ranar farko ta aiko shi ranar farko ta rasuwar shi sai a ce babu wata ƙarina ta lafazi ko kuma ta wani hali da za ta taimaka a fahimci haka don haka sai ƙarshe sai ce mu ka tsaya ka lura da wannan karatu fasihin mu'otabar. akwai abin lura liman dakar wanda yake da kaifin basira wa alima wa sannan akwai ilimi a cikin shi liman ra'a da aini fawaidihi fuadihi da duk wanda yake dubo da ido irin na zuciya wato ido na basira ba ido wannan kuru-kuru ba wastabsar da kuma duk wanda yake neman basirantuwa wanda yake neman magani. to zai iya fahimta wannan walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah sai ce a duba as-suhaili a cikin ar unus a mujalladi na biyu shafi na 246 irin ta kaita mana maganar muriya da yake a karance ne ta ɗanyi yi tsaurin fahimta abin da yake cewa wannan da yanzu mun tabbatar sahabbai sun haɗu akan cewa tarihin kwanan wata ya fara daga ranar da annabi ya iso madina mecece hujjar su sai su haile ce to ai ga wata aya qur'ani da Allah yake cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm masallacin farko da aka gina shi aka kafa harsashin shi a ranar farko to ranar farko ta ne sai ce kaga dai ba za ka ce ranar farko ta musulunta sahabbai ba ba za ka ce ranar farko ta aiko annabba ranar farko sai ce ta hijira domin wannan rana ce ainihin annabi ya gina masallaci wannan rana ce annabi ya bauta Allah cikin nutsuwa ba irin bauta Allah da can da yake a Madina a cikin tashin hankalin kafirai za su faɗo mai ko za su kawo mishi farmaki ba na a Makka a ƙarƙashin wannan sai malam Suhaili yake cewa to yana ganin sahabbai ɗayan abu biyu ya kai su ga wannan in ma dai wannan aya ce suka dogara da ita idan sun dogara da wannan ayar in ka ce a yanzu a cikin wannan ayar ina aka yi maganar kwanan wata ina aka yi magana ka ba sai a ce to ai ishara ce yanzu nan ana nuna maka yadda ake istinbatin hukunci ko kun fahimta jama'a idan kuma ba da wannan ayar bane sai a ce to ijtihadin su ne suke kuma wannan ijtihadin zai zama shiryayye don ijtihadin su annabi ya yaba da shi ya amintu da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam da haka in Allah ya sa kun fahimci wannan magana wannan za ta ɗauke mu zuwa ga wata babban magana a cikin ayoyin alkur'ani ba wai nan ne abin da kaga suke magana ne kaɗai za a iya cirewa ba ayoyin alkur'ani za a iya tabbatar da abin da ke cikinsu kuma za a iya tabbatar da wani hukunci a cikinsu da wannan ne <clears throat> aka samu malamai manya suka zauna su kuma abin da suke wa ƙur'ani tafsiri kenan <clears throat> shine wasu darussa da ke cikin alƙur'ani waɗanda ba lallai su zama ƙarara ba al'imamu abubakar al-jassas ya rubuta littafi ahkamul qur'an abubakar ibn al-arab ya rubuta ahkamul qur'an al-imam al-qurtubi da sai ce al-jami'u li ahkamil qur'an sai kaga aya ce ta al-qur'ani kwaya daya ita ayar sai kaga yana ta cire hukunce hukunce ku duba ayar mu ta cikin suratul baqara da sai da muka yi mata wajen kaset kusan goma ana tattaunawa dangane da me warka'u ma'ar raki'ina yace wannan ayar dalili ce akan sallar jam'i to sai fara magana sallar jam'i me yasa aka ce ruku'u sai fara magana da wannan zaka natsu sai ka gane ashe alqur'ani littafi ne mai albarka albarkar da ta kai ga abin da kake gani karara to akwai wasu albarkatai da wasu sinadarai a ƙarƙashin abin da ya bayyana ƙarara to wannan ƙararraɗin da kake gani shi ne shi ne zahir to sa'annan akwai abubuwa kuma na isharat to waɗannan abubuwan na isharat sai ka ƙware da ilimi na lugha sai ka ƙware da ilimi na usulin fiqh sa'annan sai ka ga Allah ya maka fatihi a kansu waɗannan indomi na ishara ban ƙur'ani ba abu ne zuwa ka je ka zauna kwana arba'in ba ci ba sha kana jin yunwa wai da an karanta wata aya sai ka ji wata irin fahimta tana shigo maka a'a wannan zautuwa ce saboda ɗan adam ya kwana arba'in bai ci ba bai sha ba to duk maganar da zai bai kamata a saurare shi ba balle a karbe ta balle a ce yana yin ta ne a nufin haka Allah yake nufi so da haka ku fahimta da kyau don karka ga an ce isharat kuma sai ka ɗauka a'a ni na isharat ana iya gane shi ne in ka yi zurfi a cikin harshen larabci ka kuma kware game da ilimin usulin fiqh Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan darasi da ƙarshe sai malam ya ce min hada mukhlisu ila ma yali daga cikin wannan tarihi da muka karanta to da za mu iya tsamo abubuwan nan ga su kamar haka awwalan na farko anna tarikh al-hijri tamma bi ijma'i sahaba ridwan radiyallahu anhu tarihin nan na hijira da kaga ana yau shekara ta 1433 to ya haɗu ne ta hanyar haɗuwar sahabbai me yasa ake fara maka wannan na farko tukuna saboda ka san muhimmancin shi abin banza ne sahabbai za su taru gaba ɗaya haka a tara manyan malamai waɗanda suka yi karatu a hannun manzon Allah sallallahu alaihi sallam su fitar da abu da a ɗauki wannan abin abin banza to ka bi kai ɗan boko to me asalin kai kuma da kake cewa 2012 me asalin shi nan taɓa ka sai dai ka ce eh kawai AD ne after the death of who of Christ ya ce to ka zama ka buga tun daga nan ka bata don annabi Isa ma ba mutuwa ne ba so da haka kaga daga nan ma kuma wannan tarihi yake da corruption a cikin shi don after the death of Christ naka ce wane ne Christ zaka ce annabi Isa sai ya ce to in dai annabi Isa ne da Qur'ani ya faɗi to bai mutu ba to su kuma kaji da wannan ashe za ka gane muhimmancin the historical jesus wane ne annabi isa na gaskiya a cikin tarihinmu da kuma tarihinsu ku kiyaye annabi Isa da muka yarda da shi ba shi ne annabi isan da kiristoci suke magana ya kamata ku san wannan don kaga su masu annabi isan ya mutu an gicciye shi an kashe shi kuma an yi haka ne ko ya yi haka ne don ne domin ya yanke zunuban da annabi adam wai ya ja muku ko 'ya'yan shi haka suka ce annabi adam ya yi wa Allah laifi wannan laifin kuma ya shafi duk 'ya'yan shi to shi ne wai Allah ya aiko wani ɗan Allah kuma ƙarshen duniya ya zo don ya wanke ainihin wannan zunubin don haka wai yadda ya mutu a cross to kaji don haka the first corruption in the Gregorian calendar shine cewa annabi Isa ya mutu corruption na farko kenan na biyu suwane ne suka yi zaman tace wannan tarihin da rubuta shi idan waɗanda suka yi zaman rubuta wannan tarihin na annabi Isa su ne suka sa AD after the death of the Christ to ya nuna ba masana ba ne jahilai ne ashe bai kamata ya zama madogara ba idan kuma masana ne sai a ce wani irin ilimi ne ya kai su ga gano cewa annabi isa ya mutu a halin allah yana cewa bai mutu ba wa ma wama wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu sai ce wa in min kitabi illa la na bihi qabla mauti qabla mautihi kenan har yanzu annabi Musa annabi Isa bai rasu ba domin duk wani da kitabe zai dawo yayi imani da shi qabla mautihi kafin mutuwar shi annabi Isa a bisa wannan fassara ko qabla mautihi kafin shi da kitaban ya mutu kenan zai dawo kenan annabi Musa annabi Isa bai mutu ba to da wannan ne za ka gane ko da an ce masana ne suka yi wannan abin kaji ilimin su ya lalace idan kuma an yadda babu wannan tukka da warwarar sai a ce na'am ana so ka gwada darajar waɗannan sahabban da suka yi wannan aikin kai kaji su kaji sunansu da kuma waɗancan suwaye su kuma waye ya tsarkake su waye nuna cewa mutanen arziki ne shin wai ma tukuna wannan 2012 da muke samarwa ba ma wata ajanda ba ce ita ma daga cikin ajandodin lalatar da addinin kirista ɗin wato addinin annabi isa kenan mu nake so in ce 2012 ɗin nan ma anya ba dat ne ba kwanan wata ne ma na freemasons ba yahuda waɗanda ke gaba da addinan allah je ka bincike abin da nake son nuna maka shi ne gaba ɗaya bai kamata wannan ya zama dogara ba amma Allah ya sani wani irin hali ne da muka samu kanmu kamar yadda ne bayani da irin ƙasar da irin zamani, shi yasa kaji mukan jingina wannan kwanan watan nasu bayan mun sa kwanan wata na ainihin addinin musulunci amma ba haka ba wannan kwanan watan nasu ba shi da inganci domin dai na farko tukuna tun daga ranakun ranaku ne gaba ɗaya na sunan gumaka amma ka na addinin musulunci ranaku ne na lissafi na kan gado amma nasu ranaku ne waɗanda suka samo asali daga sunayen gumaka watannin sunan gumaka august october december january haka friday monday tuesday wednesday thursday ranakun bautar wasu gumaka ne daga haka suka sabo suna amma na mufa. al'ahad alifnan al الأربعة الخميس الجمعة السبت duk kowanne yana da fassara ƙarara amma yanzu ka je ka samu mutumin da ka san ya fi kowa iya turanci kowa ya fi kowa iya turanci ka amintu ka ce kana son ya fassara maka me ma'anar friday friday me friday din iya abin da zai ce maka kenan sunan wani gunki ne na girkawa fab be rana ce ta bautar wani gunki mai suna fa Man be tuesday haka amma yanzu ka je ka samu ɗan islamiyya ka ce fassara maka yawmul ahad al-ahad larabci ne ƙarara alif nayin as-sulasa'u الأربعاء الخميس الجمعة السبت wannan yake nuna addininmu is clear and transparent sannan addinin addininmu babu ɗarɗashin maguzanci a cikin shi ɗauki sunday rana ce da suke bautar rana yini ne da suke bautar sam day ranar bautar rana to yaushe za a ce mai addini da Allah ya aiko annabi su kutun da guda amma kuma sai ya zama ranar da za a bauta wa Allah ita ce ranar da ake bautar rana kuma a kasa canza wa ranar suna kana ga hatta gari da manzon Allah ya ga sunan garin akwai annoba a ciki sai da ya canza yasriba yasriba garin nun kufurci bakin ciki sai ya ce almadina sunanta almadina har ya ce yusammuna ha yasriba munafukai da kafirai su suke ce mata yasriba wahiyal madina ya ce sunanta madina kaji kun ji yadda ake yi wahiyal madina sai ce wal madinatu khairun lahu haka yake mata musulmi ku zama kuna da kwakwalwa mai basira abu kawai sai ku dubi me ya dace kawai sai ku ce kaza sunan shi kaza kawai shi kenan kaza in eh, sunan shi kaza kaza in eh, sunan shi kaza kawai shi amma ba ya zama sai kun lalace kun tafi wurin kafirai kun aro sunan kaza kun sa ba sai kun lalace kun je wurin lalatattu kun aro kaza kun sa sunayen layuka sunayen garuruka sunayen kasuwanni sunayen anguwanni dole sai ku rinka dubawa amma ba wai kawai eh to ai sunan anguwar kenan a kawai sai ku ce sunan ta kaza yanzu an maida ita kaza shi mun kawai aka haifi yara suka girma kan haka shi kenan shi mun ta canzu sai dai kaga ana cewa ba kaza ake ce mata kawai kun maida ita kaza kuna ji kuna gani ga arna a nan zariya sun canza sunan anguwa kiri da mu anguwa ga musulmi zankamin sun yi shu anguwa mu gado me suke ce mutu yanzu anguwan yesu anguwan yesu da sai dagaci sai kira su waye ba ku izini ku canza sai a kai su wurin sarkin gari garin ku ne da kuka canza suna waye ba ku izini matsala ce babba amma saboda sakaci da rashin sanin addini da rashin sanin komai shike an ja baki an yi shiru nan da shekaru arba'in hamsin sittin masu zuwa aka ce anguwan mai gwado ɗaya yaran da ya san anguwan mai gwado ina fata an gane to dole ya zama kwakwalwar mu tana iya ganowa kaza kun gina shago sai ku sa mai suna kun gina famasi sai ku sa kun gina makaranta sai ku sa mata suna layi ne sai ku sa mai anguwa sai ku sa mata a wani kogi ne ya wuce sai ku dubi suna sai ku sa mishi ma damar ba ku yadda da sunan da yake tare da shi ba na fata an gane amma kawai sai ku zauna to ai shi kenan shi kenan haka yana da tasiri mai girma ba ku sani ba a cikin tarihi shi yasa sahabbai ba sa yarda da irin wannan abu ka ce kaza sai ce sunan shi kaza Allah ya ji dan Hafiz Ibrahim wani hamshakin balarabe ne a ƙasar Masar aka ce mishi to zamani ya zo yanzu turawa sun shigo sun kawo turanci da faransanci ka zo ka koyi turanci da faransanci saboda za su rinka kirkiro abubuwa in sun kirkiro abubuwan sai ka rinka iya faɗin sunansu kamar ne kamar keyboard ka kaga baka iya ba turanci ba za ka iya cewa keyboard ba sai ce iyakacin dalilin ku kenan na koyi turanci suka ce ya ce aikin banza ku kawo isnadi da mai turanci daga ina turanci ya samo asali aka ce a'a zamani ne ya zo ya ce in dai kawai dalilin wai saboda wannan abin da ƙere-ƙeren da za su ce duk abin da suka ƙero ku zo ku faɗa min ma'anar shi amfanin shi zan sa mishi suna da larabci shi ne yake cewa anan baharu fi ahsha'ihi durru kamin yace kai ni fa teku ce kuma nuku-nuku ne a kwanta a cikina wa hal sa'aunin ghawwasa ansa da fati yace sun taɓa tambayar masu nutso game da albarkatun da ke ciki na kuwa salon magana ce yayi wato shi in dai game da larabci ne yana son ya ce maka duk abin da aka kero a zo a faɗa mai sunan shi shi zai sa mai suna yana cewa ba zai faɗe shi da sunan da bature ya sa mai ba balle a ce dole in bai iya turanci ba to ba zai iya faɗi ba yanzu mai tura suke ce wannan microphone to balarabe da ya lalace ya kasa irin ta hafiz ibrahim su ma haka suke cewa microphone in ka samu wani sai ce microphone tur speaker ma sai ce mata microphone na fata an gane amma Abin da hafiz ibrahim yake cewa a gaya mai ne ma'anar wannan ya gaya mai ma'anar shi zai ce to wannan e yana ɗaukan magana daga baki na ya isar da ita wani wuri sai hafiz ibrahim ya ce sunan shi lakit lakit shi ne sunan da ya dace eh lakit haka ya ce komai zai iya faɗi zai iya sa mai suna shi ne yana so ya gaskata wannan magana da ya ce anal baharu game da larabci ni ke kuce fi ahsha'ihi durru ya ce lu'lu'u ne a kwance a cikina yace ce kuna shakka wa hal sa'alul su amsa da fati an taɓa tambayar masu nutso game da albarkatan da ke kwance cikina hafiz ibrahim kenan zai kusan shekara biyu da 'yan wasu watanni almajiran shi ko almajiran almajiran shi sun kaddamar mishi da website sun zuba albarkatun larabcin shi shi yana ganin larabci ya wadace shi baya bukatar komai kuma gaskiya ne larabci wadataccen yare ne domin larabci yare ne wanda yake da asali turanci ku haɗɗan boko na zamanin ka tambaya sai ce maka ai daga yaren kaza ne da yaren kaza aka har haɗo shi akai yi kaza don haka sai ka ji kalma kaza sai a ce ai asalinta kamar mu yan communication sai a ce ai telecommunication ai asalin kalmar ma daga tele ne to me tele distance far ai communication from far ma'ana sadarwa daga nesa sai a ce maka ita kalma asalinta daga greek ne amma larabci fa sai da ya zama littafi irin qur'ani duk abin da ke cikin shi larabci ne ba abin da Allah ya aro in ka ji wata kalma a cikin qur'ani ta yi daidai da wani yare shi yaren mu ya aro in ko ba haka ba an samu musadafa ne yare ba na cewa ka ba yare ba ma na cewa kaza ana iya samun irin wannan ya kuma samu da rabu yanzu sai ka ji ya ce a lafiya haka ne ko ba haka har lafiya to bahaushe ma ne yake cewa to in ka ce bayarabe ya dauka daga bahaushe ne sai bayarabe ya ce maka bahaushe ne ya dauka daga bayarabe sai a ce musadafa aka samu ita kalma haka suke amfani da ita ita ma wancan haka yake amfani da ita to duk abin da ka ji a cikin alƙur'anin nan wanda ya daidai da wani yare to ba ƙur'ani ne ya aro ba ba laranci ne ya aro ba sai dai shi wancan yaren ya aro in ku wancan yaren ya ce ba arowa ba sai a ce to sun yi ɗaya ne kaza na cewa kaza kaza su ma suna cewa kaza a takaicen takaitawa abin da nake so in nuna mana jama'a shine malam yake cewa abu na farko da za mu fahimta daga nan shine anna tarihal hijri tamma bi ijma'i sahaba radiyallahu anhu wannan tarihi na hijira ya tabbata ne da haduwar sahabbai Allah ya kara musu yarda kaji irin mutanen da suka zauna suka yi aiki ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim kaji mu waɗanda suka mana wannan aikin in ka so za ka iya cewa 'yan aljanna malamai waɗanda kafin su mutu sai da Allah ya yarda da su su suka yi mana wannan aikin wani ya hura hanci ya ce to ai mun ma sai ka ce kai ma faɗi su waye su kai kuma faɗa mana darajar su da mashurati umar radiyallahu anhu bayan neman shawarar da umar ya yi a wurin su Allah ya yarda da su fa huwa hukumin shar'i dan haka ku kiyaye wannan kwanan wata da kake bi hukunci ne na shari'a mujma'un alaihi min khairul ƙuru, wanda aka haɗu a kan shi tun daga mafi alherin karnuka samiyan na biyu an ra'aya lahu ma an yusni da hu min al-qur'an al-karim ma ma min ijma'i sahaba ridwanullahi alaihi kaga wannan ra'ayin da ka ji na umar <coughs> to abu ne wanda ba a iya danganta shi kai tsaye a ce daga ƙur'ani ne an fahimta ka ji ɗaya ko kuma ka ce wannan ra'ayin abu ne wanda za a iya danganta shi zuwa ga alƙur'ani tare da kuma ijma'in da ya haɗu daga sahabbai wato abu ne wanda zaka iya cewa wannan ra'ayin nasu abu ne wanda sun samo asalin shi daga ƙur'ani sannan kuma tare da haɗuwar sahabbai wadda ta gabata mun gabatar da ita salisan na uku anna tarikh al wa Rumi rumi yaqturiha alaihim an neme su da su amfani da tarihin farisawa da rumawa shine iqturiha alaihi an gabatar musu da shi a matsayin ko za a yi kaza fakaruhu dan haka suka kyamace shi me ake nuna mana kenan mu ma mu kyamace shi rabi'an na hudu anna sababa ikhtiyar tarikh al-islam al-hijri dalilin da yasa suka zaɓi tarihin hijira da annahu al-waqt alladhi azza fihi al-islam shine lokacin da Allah ya ɗaukaka musulunci walidhalika فعلى الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذا التاريخ الذي تم بإجماع الصحابة واجبين دع الأمة wannan سكيا wanda ya tabbata da دهدور صحابي radiyallahu anhu وارتباط بيوم أعز الله فيه الإسلام إيه وارتبط كما ونن تاريه كده علاقة da wata rana wadda Allah ya ɗaukaki musulunci a ciki Wasihi, to darasin da muke iya ɗauka a cikin wannan ko istiqlalul ummatul islamiyya wannan na nuna al'ummar musulunci al'umma ce wadda take mai cin gashin kanta ta fi ƙarfin aro ko kun fahimta jama'a wa bu'duha an taqalid kuma wannan al'umma ta ta nisa daga kwaikwayo wa tabi'iyya da kuma rufe ido kawai a bi wasu lil akharina ga wasu